'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don logar zambo ne Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wannan maganan ainihin subsidy ai kaga yana ɗaya daga cikin a ɗan lokacin nan wanda i janyo mana wannan musiba. Na farko man fetur, na biyu ilimi, na uku lafiya. Ya kamata a ce harkar nan an yi subsidy sannan na hudu harkar gona hakkin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga 'yan ƙasarta? Masharhanta kenan a Najeriya ke nanata mahimmancin samar da tallafin hukuma ga fannonin rayuwar 'yan ƙasar, kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samu. Madalla Masu tsare yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar ƙalubalen tsadar rayuwa masu sharhi kan lamuran yau da kullum a ƙasar na ci gaba da nazari akan dalilai da suka sabbaba wannan ƙalubale tare da jan hankalin hukuma game da matakan magance ƙalubalen. Da yawa daga cikin masu nazari da sharhi akan al'amura na alakanta wannan yanayi na tsadar rayuwa da 'yan ƙasar ke ciki da jerin manufofin da gwamnati ta fito da su musamman a fannin tattalin arziki kamar ɓangaren hada-hadar mai na ƙasar da ayyukan noma da sauran muhimman fannoni masu nasaba da makomar tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya. Batun janye tallafi akan albarkatun mai da gwamnati ta yi tun a watan Mayu na bara da tsare-tsaren babban bankin kasar CBN kan sha'anin musayar kudaden ƙetare na daga cikin muhimman al'amura da masana da masu sharhi ke cewa sun dagula lissafin rayuwar 'yan kasar. Kwamar Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya ta Najeriya ya yi tsokaci a kan wannan batu. Ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta kyale kudinta kawai ya samo kansa 'yanci ba a yi. ko america inda jari hujjanci yake da roots tana kara dalata tana siyan ma kayan manoma ta zai ta zuba a ruwa saboda kada su su asara kamar tana yin subsidy kake so ka mana ba mun gani ba lokacin obama insurance company ma ya ba kuɗi ya ba general motors kuɗi ya ba waye kuɗi ya ba waye kuɗi to bail them out kuma jari hujja fa suke yi su amma kuma suna gaya muku ku 'yan afirka dole ku karbi doktorin ɗin jari hujjanci yadda yake ba ruwan gwamnati da tattalin arziki an taɓa yin haka a duniya ai tun da ka gwada ka gani wannan abu musifa yake janyowa kuma ka ce kullum kana cewa kana gane mutane suna shan wahala ku daina mana wannan maganar subsidy na mai ku dawo da shi in an dawo in kuɗin sun daɗu sun hau kan najeriya ba kowa da kowa ba ce ai ba kuɗinka ba ne personal money ɗinka kuɗin ƙasa ne kuma duk takamaka in kana son a ce ka ci gaba mutanen ka sun ci gaba mutanen ka sun ci gaba shine kasar ka ta ci gaba saboda haka wannan maganan ainihin subsidy ai ka kaga yana ɗaya daga cikin a ɗan lokacin nan wanda i janyo mana wannan musiba kuɗin mai ya tashi daga naira ɗari da saba'in ya koma ɗari tara ya komai ba zai tashi ba ya abubuwa ba za su zama inda suke ba to dole gwamnati sai ta yi la'akari da wannan kuma ta daina jin waɗansu kuge da kiɗe-kiɗe na waɗansu ƙasashen duniya dole najeriya sai ta kiyaye kuɗinta da kanta in ba haka ba ta ce za ta ƙyale ta Ɗan duniya lalata ta za baya ga haka a cewar kwamar ya haya shu'aibu ungogo wani mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum a najeriya tilas ne hukumomin kasar su yi la'akarin samar da tallafi a wasu ƙarin muhimman fannoni domin 'yan najeriya su samu ingancin rayuwa duk shugabancin da ba sa sauci da bayi tanadi na sassauci ga kowace irin al'umma ba gwamnati ba ce ba kuma shugabanci ba ne saboda haka wani subsidy kawai su da suke cikin gwamnatin ai ba wai al'umma suka jinyar subsidy wasu da suke cikin tare da su su suka jinyar subsidy saboda su sun san mutanen da suke da subsidy din ai ba wai sun yi haka bane saboda wannan al'umma sun yi ne saboda wasu mutane da su suka san su to a zo a yi bayanin subsidy tun da kake subsidy tun da aka fara magana subsidy din nan a buga mana a jarida man ga wanda suke amfana daga subsidy din nan kafin a janye a ce wane wane wane su sun san su sun san su sun san wanda suke ba subsidy kuma ka ce ka je subsidy ka zo ka ce ka gyara refinery gote ya gyara refinery ya kafa refinery kuna da kurudin na a ƙasa ku sai da shi da naira ko kuma ku yi ba ni gishiri ba kamanda domin al'ummar al'ummar ku su ji daɗi kun ce kun gyara fatako refinery babu abin da ya canja da da kuke da subsidy abinda ya sa ai dalilin subsidy kun ce saboda suyo man fetur din ake daga wata kasa now yanzu kuna tace shi a kasa kuma still bai abubuwa bai canja ba ai rena hankalin mutane kawai suka idan haka ne yanzu comrade da me da me kake ganin ya kamata gwamnati ta yi wa subsidy da rayuwar 'yan kasa ta dawo hayyacinta. Na farko man fetur, na biyu ilimi, na uku eh, lafiya, sannan na hudu harkar gona. Ka tuna duk wanda ya sani baya ya ga yadda ake kawo takin zamani kusan kyauta ake ba shi ya ga yadda ake kawo iri ya ga kuma yadda ake wayar da kan mutane shi kansa wannan subsidy ne yadda gwamnati take samar da jami'ai wanda suke wayar da kai yadda ake samu irin sabbin hanyoyi na noma a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka Sai dai a ta bakin barista Amina Umar Hussein wata lauyar gwagwarmayar bil'adama a Najeriya. Dama tilas ne fa akan hukumomin Najeriya su ɗauki matakan da za su inganta rayuwar 'yan ƙasa tunda abu ne da ke kunshe a kundin tsarin mulki da sauran dokoki na ƙasar. 'Yanci ne na 'yan ƙasa da yake cikin kundin tsarin mulki cewa haƙƙin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga 'yan ƙasarta sai ta samun musu da tsaro da kare mutuncinsu yau a rayuwar nan mace ba za ta iya dafa abincin da iyalanta za su ci su ƙoshi su ji daɗi su gane cewa su 'yan wata ƙasa ce mai arziki. Watakila hakan ce ta sanya kwamre haya Shu'aibu Ungogo ke cewa lokaci ya yi da mahukuntan Najeriya za su mayar da hankali wajen sauke wancan nauyi. Ko dai gwamnati su saurari ra'ayin mutane, su saurari abin da mutane suke faɗa da abin da ke su. idan ku haka bata faru ba abinda suke tsoro shine canji sai ya faru domin magana guda ɗaya ce idan tura ta kai bango shi kansa wanda zai canja sai ya waye gari da safe ya tashi bai sun shi kansa shine zai canja ba in aka ci gaba da wannan tafiya a wannan kasar kawai zuciya za ta organizing din kanta cikin ɗan kankanin lokaci a ƙasar nan in dai har waɗannan mahukuntan ƙasar nan ba su ɗau wasu matakai yadda za su yi maganin irin matsalar da al'umma ƙasar nan suke yi ciki ba. Masu saurare ƙarshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilmu shi ne manufar mulkin kanmu.